da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na kunnen kunnanka wacce tashar Al'ajabi TV ke ɗaukar nauyinta. Ina fatan sabbin zuwa canal ɗinmu sun danna subscribe sannan sun danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan kuma kada a manta da like, comment, sukan kara mana karfin gwiwa. Masu saurare na idan ba manta ba, zan ci gaba da ɗaura muku ne littafin firici na ne daga inda abokiyar aiki na ta dakata. Don haka, ku kar kaɗa kunnanku, ku biyo. Sabon mai ci gaba da karanto muku wannan littafin firici na ne. Kashi na goma sha bakwai. A can prison, kai kai kai kai, ke don ubangi haka ake surfan marara? kiga ko dusa bai fara ba shi ne kika bari kika zauna don ubanki bayanki ne za su miki sirfan da za a dafa abincin a baki ta kare shi maganar tana ɗaga kulkin hannunta za ta doka wa Nasirim da sauri Nasirim ta miƙe ta ce ma'am don Allah ki hakuri wallahi hannuna ciwo yake ta imin ta yi maganan tana nuna mata tafukan hannunta da ya ɗori ruwa tsabar rike taɓarya ke ki fa kiyaye ni baki sanni ba ko ina miki sassauci ne fa akan ke ba kuwa ce amma na ga ke zuma ce sai da wuta don haka ki yi surfan nan tas ya fita ga can wankin barguna na makwabtana na na zo da shi ke za ki wanke tsaf Nasirim sake zubewa ta yi a gaban shirgegiyar matar da ta sha stokin cikin inifom na ma'aikatan gidan prison. Don alama ba ni da lafiya wallahi. Kallanta matar ta yi ta ce rashin lafiya kike don kin raina min hankali, au, don Allah ya dan daura miki rashin lafiya, za ki dami mutane? Ke, ko ba ke ce Halima Three A Full ba wanda labarin ke cike duniya oganniyar marasa imani ashe gado kika yi gashi can uwarki ma ta so kashe kakarku uwar mijinta ta hanyar saka mata guba a cikin abinci wai dan bata goyi bayan ku ba kai ni da na ji a cikin arede ta sahu ana cewa tsohuwar ta mutu to kin ga gada kika yi a wajen uwarki kisa saboda kuna da kuɗi guba momi hajji ta mutu To ina momi? Me aka mata? Ita ma kulle ta aka yi? Tana magana ne cikin sauri kamar za ta janyo amsar a bakin matar. tabbaki baki matar ta yi ta ce, Ai an kulle shegiya. Ashe angula ce da kan zabo, kullum ita kenan a gidajen rediyo, rere rere rere da baki tana tallata aikin alherin da take yi. Kowa kaji Dr. Fanna Tree Mothers. Tree Brother kamar ita ɗaya ce mai kuɗi a duniya, ashe dai wai kuɗin nata ba ta hanyar halakta tara ba. haba ai dama wannan dukiya da ayar tambaya a kansa shi kansa Abdulsamad din fa cikin shekaru kaɗan yayi kuɗin da duk duniya aka sansa dukiya kullum zaka je. an yi kaza an gina islamiyya a go kaza an wa marayun jiha kaza tallafin gashi daga ƙarshe hau ai ya gama faɗawa kanki da uwar taki yanzu tsaye ta Nasirim ta yi da cewa dan Allah yanzu ina mumina tana ina tana can Silmana tana ta kanta daga ƙarshe nan za a kawo ku ku haɗe ku ci gaba da girban abin da kuka shuka wani irin azababban kara sirim ta saka ta zube a wajen sumammiya asibitin cikin prison ɗin aka kai ta dokto ɗin ita ma ma'abociyar gidan prison ɗin ce ta ce haba madam haba madam tinoma na fa gaya miki yarinyar nan ki bi ta a sannu tana da karamin ciki sannan ba ta ma cikin nutsuwarta ga baki ɗaya Ni wallahi duk da tana da laifi tausayi Haliman nan take bani. Ba don komai ba, sai yanda ta ya baza duniya ko ina ita. Kamar ita ta fara kisa, kowa da abin da yake faɗa bayan kisan nan ko yau an yi shi, amma da yake ba sanannu ba ne shiru kake ji? Kai, shahara da kuɗi masifa ne, Allah mun gode maka. Da ka bar mu a haka. Madan Tinomo ta ce, ke safiya, ni wallahi babu ruwana da wani kuɗinta. Ko cikinta, duk abin da sauran suke yi ita ma shi za ta yi, ubanta ma ya yanke mata hukunci balle mu kuma shi ya rubuto horo mai tsanani a jiki da bai rubuta ba da ba za mu saka ta ba ta kare shi maganar tana ficewa can nasirim ta bude ido a razani. ta miƙe ta zauna za ta cire drip ɗinta drip ɗin da yake hannunta sister safiya ta riƙe ta ta ce please halima kar ki cire dokta dan allah da gaske ne momina ma an kama ta dan allah me yasa rayuwa ta juya mana baya me yasa hakan take faruwa da mu wallahi momi ta ma sharri aka mata kamar yadda aka yi min na sani momi ba za ta taɓa kashe hajja ba please halima saurara waye ya ce miki mominki ta yi kisan kai karya ne momin ki ko dazo ta zo to abin da ya bata ganki ba duk wanda aka yanke masa hukuncin irin naki ana jimawa ba a zo masa visiting ba kin ga ke yayanki kamal jiya ya zo kuma dr hafsa ta zo shine aka hana momi ki, amma ta zo Nasirim ta ce, Wallahi wancan ma'am ɗin ce take gaya min yanzu. Sista Safiya ta ce, Au, ke dama wancan mahaukaciyar ce ta gaya miki kuma kika yarda? Kin ga alamun hankali a tattare da ita? Ai mahaukaciya ce. Shiru Nasirim ta yi. Tabbas da alamar hauka a jikin matar kam, ko don ba sabawa ta yi da ganin irin waɗannan mutanen ba, ita hatta masu aikin gidansu sun fi wannan fasali, wai a haka ita ma ma'aikaciyar gwamnati. ajiyar zuciya ta sauke ta ce kenan Allah ya kare momi da Kofulan da Zainab sista Safiya ta ce amin har da abin da yake jikinki ko da sauri Nasirim ta shafa cikinta tabbas ta yi wata biyu bata ga period ɗinta ba wannan hargitsin ne ya hana ta gane halin da take ciki a hankali ta shafa cikin ta koma ta kwanta tana ambaton a grave haka zaka min ka tafi ka bar ni a wannan duniya Allah ka na. ka kai ni inda ka kai mijina to wai ni me ma ya faru har ya mutu a'a na tuna izza ce ta ce za ta shigo rayuwarmu amma ban kashe sa ba fa mijina ne fa yanka ka ne fa kawai na idan ka ji tsoro ka ce ka fasa ai da zan kashe ka da ta lokacin da na yanke kan zan kashe ka amma hannunka fa kawai na yanka kuma ai ka yafe min za mu gudu ne fa ka ce ni da kai mun saba yafe wa junanmu fa Sista Safiya ta ce, "Don Allah Halima ki shiru, ki kuma yi hakuri, ki ba wa brain ɗinki hutu, kin ga fa har yanzu a rikice kike. Ai da tun farko kin ba wa lauya ɗinki haɗin kai, da tun a zaman farko ba za a kawo ki nan ba, don ba wani hujja isasshe ne ya tabbatar da cewa ke ce kika yi kisan kisan ba. In ke ce a bidiyon ɗin da yaron ki ya yi miki, ai ba ki magana an jin muryarki ba, kuma fuskar ki a rufe, idan ke ce me yasa za ki rufe fuska? tunda da farko fuska a buɗe kika yi barazana kuma me yasa aka yi deleting ɗin CCTV na gidan daga karfe ɗaya na dare zuwa karfe biyu? inda ke ce me yasa ba za ki deleting ɗin daga inda kika wasa wuka har zuwa inda kike masa barazana ba kai wannan abin ma ba na ɗauka ba ne ki ba wa brain ɗinki hutu insha Allahu za a ɗaukaka kara gaskiya zai fito a kama mai laifi a ɗaukar wa mijinki da yaranki fansa ki ko don yarinyarki mace idan kika bar abin a haka zai shafi rayuwarki idan ta girma mai aurenta ma sai ta rasa za a ce ai uwarta ita ta kashe ubanta a kan kishi kin ga kenan za ki jefa rayuwarta cikin matsala ki daure ki zama jaruma ko don rayuwar yarki shi namiji ba shi da matsala sosai kamar mace girgiza kai na sirimta ta ce a'a a kashe ni ni don Allah ba na son na kashe kaina na tashi a kafara bayan a grave musulmi ne kin ga ba za mu haɗu a can ba na fi son a kashe ni don Allah ina son na mutu hannunta Sista safiya ta sake kamawa ta ce kin san wani abu halima idan kika kuskura aka ɗaukaka kara kika amsa kai kika kashe su bayan kina da daman da za ki kubatar da kanki wallahi ke da wanda ta rataye kanta ta kashe kanta duk ɗaya kuma ba za ki taɓa ko da haɗa hanya da Haruna ba amma idan kika faɗi gaskiya wallahi akwai hujjojin karfafa da za ki fita cikin sauki a zaman farko ma don haka ki daure ni kuma idan lauyanki ya zo na ce masa ya nemi ƙarin lokaci don ki sake samun nutsuwa don saura kwana ashirin da uku a yi zaman amma zan ce ya nema mana ƙarin lokaci ba ki da lafiya zan ba shi katinki ya kai don a san kina da ciki kafin lokacin kin gama shiga hankalinki a grip da yaranki yanzu sun fi ki samun nutsuwa don ina da tabbacin suna gidan aljanna ki kwantar da hankalinki kin ji wata rana za ku haɗu tunda dole kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa nasirim ta ce anti a grief ɗan aljanna ne duk halinsa irin na 'yan aljanna ne hakuri saurin yafiya saukin kai tsoron Allah biyayya ga iyaye tausayi kai wayo gidan marayun na Zaria kowa zai kula da su yanzu bayan haka akwai gurarka akwai gurago da makafi da sauran nakasassu da yake biyan su albashi duk wata dubu talatin kowa zai ci gaba da biyan su dama ne yake sakawa ko baya ko baya kasan kokarin tabbatar da kowa ya samu duk wata sai an samu karan mutane yanzu waye zai yi duk waɗannan sista safiya ta ce ke nasirin amma sai kin yarda kin rayu ke za ki ci gaba da yi masa Sadakatar jariya duk abin da mutum ya fara amma Allah bai ba shi ikon gama shi ba ya mutu A kai, to duk wanda ya zo ya ɗaura daga inda ya tsaya Allah zai ba wa wancan ma ladansa shi ma wanda ya fara ya bashi ba tare da ya rage wa kowa ba wannan yana daga cikin adalcin Allah da rahamarsa yanzu ko shekara nawa kika yi kina yi mishi yana da lada ke ma haka idan kika koma ga Allah duk wanda ya zo ya sake farawa kina da lada shi wanda ya fara yana da nashi shi ma haka zalika Haruna yana da nashi dan sanda dan bada sadakatul jariya ba karamin abu ne. Allah ka ba mu ikon yin sa da kaɗan ne numfasawa ta yi ta ce in sha Allah anti in dai da raina sai na kara daga inda ya tsaya yanzu haka yanzu haka inda za a duba account din Agrif wallahi ba za a samu kyakkyawar miliyan talatin ba duk yayi kyauta da su kullum bayarwa yake yi siya kamal har kamfani ne da su abbati ma kaninsa amma shi kullum idan na ce me yasa ba zai yi tattali ba tunda dukiyar ba ba tashi bace dukiyar mutum ba abin dogaro bane sai ya ce shi ma rai ba abin dogaro bane wanda ka bayar shine naka a can inda ran zai je ashe da gaske tanadi yake yi wa kansa Allah ya sa halayyarsa masu kyau su bi shi wayyo haruna me yake faruwa ba ne sister safiya ta yi ta ce za ki fara ko bar ma na miki allurar bacci kada wancan azzalumin kada ta zo ta ga idan ki biyu ta ce ki koma ciki Allah sarki wannan kenan Three Brother House da alama mitin aka yi hajja an sallamota tana zaune Nasir cikin bacin rai ya ce to idan ba a tsakanin mu abin ya fito ba waye ya fito da magana bayan na ce a bar abin a hannuna ni zan ɗauki mataki na sa an zo an kama momi amma kuka fito da maganganun nan a duniya kowa ya ji duk inda ka leka a duniya hoton momi ne kowa koma wani ɗan shegiyar ne ya fitar to zan bincika na tabbatar na tabbatar a cikin gidan nan abin ya fito wallahi kowaye idan na samu da sa hannunsa wallahi abin ba zai yi daɗi ba kuma a kansa zan dasa binciken abin da yake faruwa abadi ya ce yes boss wallahi ne ma abin da nake son a duba kenan ina tausayin nasirim haka dai kowa ya tashi gida kam kowa yanzu jikinsa laƙwas, hajama da abin ya fara da ita shiru kake ji ta yi kim tana tsoron ranta Iza ma samun babanta ta yi ta yi masa ta tasta cewa idan ma shi yake kashe-kashe, to wallahi idan ya kashe hajja burin auren Kamal ba zai cika ba. Dariya ya ya ce tasu ma ta ishe su don har yanzu rikici gaba-gaba za ta bare musu. Bayan sati biyu, rayuwar Nasrim a gidan yari ba laifi ta ɗan saki har tana shiga cikin abokai, sannan aikin wahalan ma yanzu an ɗan rage mata saboda ciki. Ba ta wankin barguna, ba ta faskaren itace, sai sirfe, shara, guga da ɗan kananan abubuwa. Kallon Halima da take ɗinki inifom ɗinta na fursunoni ta yi yarinyar karama sosai cikin tausayawa ta ce ni ko takwara don allah me kika yi aka yanke miki hukuncin rai da rai ina tausaya muku ke da lauyiza da maryam ba za ku wuce shekara ashirin ba kuma ga ku mahaddata alkur'ani kuna son ibada sai nake ga kamar akasi aka samu ba laifinku ba ne kwata-kwata ba ku yi siffa da masu kisa ba ta yi shiru tana jiran ta ji daga halima halima ajiye allurar hannunta ta yi ta fuskanci Nasirim sosai ta ce anti Halima wallahi bani da laifi kullum ina gaya wa Allah ya fito da ni ko da mahaifiyata ni kaɗai ce mace Allah ya ɗaura mata suna. yanzu haka hawan jini ya kamata. kullum ana jigilar asibiti da ita wallahi ina son na rayu ko don ita ma amma ga shi har na shekara a nan. gida kai Nasirim da ita ce to wa kika kashe cikin kuka ta ce kamar yadda kika gani a rubuce a jikin rigana suna na Halima Ibrahim ni haifaffiyar cikin garin nan Kano ce ni ɗaya ce mace a cikin 'yan uwana maza goma ni ce ta hudu wato ina da yayyu uku ina da kanne bakwai maza a cikin unguwar Dawanau ina da uwar ɗaki anti Amarya wanda tana da uwar gidanta mai yara tara ita kuma uwar ɗakin tawa amarya ce don haifuwar fari matai. in za ta shiga wanka da safe ni take kira na riƙe mata jaririnta idan ta yi wankan tukun zan shirya na tafi makaranta haka da yamma ranar da tsautsayi zai faɗa min da na je da safe sai na cewa anti don Allah zan kai wa umma mubashir ta gansa sai ta yi dariya ta ce to halima da yamma sai ki kai shi kin ga yanzu abban rashid zai fita ba zai bari ba na ce to da yamma kuma musa saurayi na ya ya ce sai na je na duba yayarsa gidanta kuma da nisa idan na gaya wa umma ba za ta ban ni ba shine na yi shirin islamiyya na je gidan yayar musa ban same ta ba haka na dawo a kafana sai da magaraba na zo sai na tsaya a gidan anti amarya don na samu na ce wa umma a nan na tsaya riƙe mata mubashir na samu anti tana wanka sai kishiyarta tana sallah yaran kishiyarta kuma duk maza ne suna masallaci na samu yaron a kwance a cikin katifarsa a baranda sai kishiyar ita ma tana sallah a kofar barandar ganin lokaci ya kure ya sa na na yi alwala na ce anti amarya na zo kuma kina ban ɗaki ni na tafi na fice da sauri na na je na cire kayan islamiyya na yi sallar magariba bayan isha'i zakar ɗan gidan kishiyar anti amarya ya zo wai halima in ji anti ki kawo mabashar abba ya kusa zuwa sai na ce ai ban zo da shi ba wasa wasa shi kenan sama da kasa aka nemi mubashir aka rasa kowa sai ya ce ni ce karshen fita kuma hijab ne a jikina sai jakata ta leda da ya tsinke na runguma to fa kowa sai ya ce ai ya ganni rungume ita ma anti amarya ta ce ai dama ni na ce da yamma zan kai shi wajen umma haka kishiyar antin ta ba da shaida a kotu na taga lokacin da na ɗauki yaro kin ji dalilin da ya sa aka yanke min hukunci na zaman gidan yari ta karashe maganar tana fashewa da kuka Nasirim ta ce shikenan ki hakuri Nusa ni suna na barista Halima Abdulmajid insha Allahu zan taimaka miki saura na Maryama da Lawiza bayan magariba Nasirim ta samu Lawiza ta mata tambaya cikin hikima irin tasu ta lauyoyi kuka lauyiza ta fashe da shi ta ce tabbas na yi kisan kai amma wallahi amma wallahi ban zata zai mutu ba sunana za hassan Iyaye iyayena cikakkun 'yan shi'a ne wata rana muka kai wa wani abokin babana ziyara jigawa state a wani karamar hukumar malum maɗori kwanan mu biyu amma ban gamsu da yanayin kallon da abokin baban nawa yake yi min ba bayan sati biyu kawai sai abokin babana ya kawo mana ziyara shi ma da daddare ya yi kawai sai ya ce wa babanmu shi ba zai iya kwana ba mace ba dama da matarsa yake tafiya yanzu kuma tana da tsohon ciki ba za ta iya bulaguro ba kawai sai babanmu ya ce sai ka yi auren mutu'a da lawiza ko da baba ya gaya wa mamarmu yarda ta yi ta ce Allah ya bada lada malam ai bakonka annabinka baba ya same ni wai na je ɗakin baki na ce me zan yi ya ce ya yi min auren mutu'a da abokinsa don haka na tashi mu je baba ya sako ni a gaba har ɗaki ya bar ni a kulle ko ya bar ni a kulle da shi ko da abokin babana ya tashi yana kokarin kwacar min budurci da karfi dan na ki amincewa dan ni bana ra'ayin shi'a ina da aƙida ta a ɓoye akwai wani saurayi na ɗan izala ne na gani kashe ni kullum yana gargaɗi na da auren mutu'a shine muke ta fafatawa har ya kusa cin galaba a kaina Allah ya taimake ni naga wani reza a kasan kujera shi kuma ya riga da ya shagala da abin da yake yi bai san ma na ɗauki reza ba da na kama gabansa ya zaci na bada da kai ne ya fara sakar min albarka yana cewa yauwa shafa min kawai ni kuma da karfina na gurza reza a gabansa wanda na ji masa ciwo sosai ya fara ihu nan take jini ya fara zuba su jin ihun ba iyaka yasa suka zo bakin kofar suna tambayar lafiya kasa bada amsar na har baba ya tura kofar ya shiga kafin a kai abokin babana asibiti har rai yayi halinsa wallahi ban yi da niyyar kashe sa ba nayi ne da niyyar na kare kaina Allah ya kaddara hakan don ni na riga na yi wa kaina alkawarin habu zan ba wa kaina kin ji dalili shiru nasirim ta yi tana girgiza kai can ta ce Lawiza, insha Allahu za ki fita aikin yi ne don ki kare kanki ba wai niyyar kisan kai ki kai ba kuma ko a constitution na kasa ba a yarda namiji ce zai nemi mace da karfi da yaji ba in dai ba matarsa ba ko abin da ya faru da shi shi ya jawo kansa kuma auren mutu'a sahabban annabi sun yi da suka zo annabi duk da bai ce me yasa suka yi ba amma ya hane su da su kiyaye gaba don haka auren mutu'a annabi bai yi ba ba kuma sunna ne, insha Allahu zaki kubuta iyakarki ki azumin kafara shiru nasirim tayi tana girgiza kai can ta ce lawiza insha Allahu zaki fita aikin yi ne don ki amin nasirim da tunanin wannan ta kwana da safe ta samu maryama tana tambayar ta ta ba ta tarihinta. Maryam ta ce, wai me zaki da tarihina ne, tarihina ba shi da kyau. Nasirim ta yi ta naci, amma ta kira buwa da ita. Nasirin wajen Sista Safiya ta je, ta lallaba ta, ta ba ta wayanta, ta kira dadi. Sai da Sista Safiya ta dubo, ta dubo sosai, ta ga ba kowa, ta ba ta, ta ce to minti ɗaya. Cikin sauri, hannu na rawa, Nasirin ta sa nomban dadi wanda private ne, ba jimawa ya ɗauka. Hello? Hello? Ya ce, Shiru Nasirim ta yi tana sauki ajiyar zuciya. Ya ce waye a kan layi? Kuka Nasirim ta fashe da shi. Dadi da yake zaune tashi ya yi tsaye yana cewa Nasirim? Cikin kuka ta ce ni ce dadi. Nasirim me yasa za ki min haka? Me yasa duk lauyan da ya je miki sai kiki ba shi haɗin kai? Ko da gaske kin aikata ne? Dani, dadi, ba ni da amsan badawa ne. Ni dai na san ban kashe su ba. Amma dadi, don Allah ga wata alfarma na samu. wasu yaran da aka yanke musu hukuncin irin nawa amma ba tare da bincike ba dadi ina son ka samu tsayayyun loya su fitar da su wallahi yara ne ne yara ne kanana ba su kai ni ba ma duk 'yan mata ne dadi ya ce oke idan aka yi nasu za ki yarda a yi naki ke ma cikin sauri ta ce eh dadi oke zan tura barista shahid ya bincika fayil ɗinsu a fara aikin a kansu amma ya kike mai dauta kina cin abinci sosai naki shari'ar ma sai kin haihu mun nemi alfarma an ɗaga okay dadi ka rinka turawa anti safiya kuɗi ita za ta rinka siya min abin da nake so dadi ina son na ganka na ga momi na ga zainab da kwaltum okay my daughter ni ba halin na ganki momin ki ta tafi umara don ta gaya wa allah ke ma ki dage da addu'a kin ji allah sarki wannan kenan Aiko kamar wasa aka fara shari'ar su kuma kuma alhamdulillah an yi nasara. Halima kishiyar anti Amarya ce ta ɗauki yaron tsabar kishi amma amma dai bata kashe sa ba. Wata kawarta ta bawa kyauta a Bauchi an yanke wa kishiyar anti ya zaman gidan yari na shekara ɗaya bisa adalci tunda anti Amarya ta ce ta yafe. To fa wannan abin ya sake jawo hankalin mutane nan Nasirim kowa sai tofa albarkacin bakinsa yake wasu su ce duk neman suna ne wasu su ce tana da tausayi Umman Halima zubewa ta yi a gaban Nasirim sai fatan alkhairi take mata tana cewa insha Allah ke ma sai kin fita. To Ubangijin Allah ya tabbatar da hakan. Duka duka anan zan dakata sai dai na ce ku ci gaba da bibiyon mu a cikin shirin mu na kada kunnanka domin jin ci gaban labarin namu. Duka duka anan zan dakata kuma uta lafiya.